أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin mu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka a yammacin litinin shida ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina na shekara 1447 wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida Allah subhanahu wa ta'ala cikin yastarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markaza abdullahi bin abbas wacce take anguwar ƙwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki na ramadana masu albarka ko ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji waɗanda allah subhanahu wa ta'ala yake so a lizumce su ta hanyar ƙoƙarin fahimtar maganarsa da saƙonin da ke cikinta da kuma ciro abin da ake karantawa daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ɗaukaka alaƙa mai ƙarfi da wannan littafi mai albarka da sanya mu daga cikin waɗanda ƙur'ani zai ceta ya haskaka rayuwarmu da ƙwaƙwalenmu da zukatanmu da gidajenmu da hasken wannan littafi mai albarka ya tsabtace ɗabi'unmu ya mai da su bisa tafarkin ƙur'ani da sunnar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba bayan Allah masu daraja da albarka a majalisin da ya gabata A yi sharhi da bayani akan ayoyi guda biyu masu albarka aya ta tara da ta goma daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yau ya jima hukum da yau min jam'i zalika yau mutabamun da ayar da take gaba walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ko ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sa al-masir walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sa al-masir na'am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 ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ƙara hasken makaranta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma a saba min musibatin illa bi iznillah babu wata masifa ko musiba ko wata jarrabawa ko wani bala'i da zai samu wani ko wata ko wani yanki na al'umma ko al'ummar gaba ɗaya ɗaiɗaikunsu ko gaba ɗayansu illa bi idnillah face da sanin Allah da sahalewarsa ma'ana da ƙaddarawar Allah Allah subhanahu wa ta'ala babu wata jarrabawa da wata masifa da za ta faru a bayan ƙasa face tana faruwa ne bisa ƙaddarawarsa da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dole zai faru ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الله سبحانه وتعالى yace duk wanda yayi imani da Allah kyakkyawan imani to yahdi qalba Allah zai shirye zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne a tsakko wa ati'u Allah wa ta'ala biyayya Kulizimci lizimci yi ma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam biyayya fa in tawallaytum idan bayan dukka haske da wa'azi da wahayi da ya sauka gare ku duk da haka kuma wasu daga cikin mutane suka zaɓi su juya ma abin da Allah da manzansa suka aiko da shi na haske suka zo da shi na haske wa fa inna ma ala rasulina al-balagh mubin shi dai dan aikin kokarin da kada ya riga yayi nashi ya fita Allahu la ilaha illahu Allah subhanahu Wata'ala ta'ala shine abun bautawa da gaskiya shi kadai babu bai da abokin tarayya a wajen bauta ko ibada wa ala Allahi falyatawakkalu almu'minun da Allah ne muminai suke tsantsanta dogaransu shi kadai waɗannan ayoyi masu albarka sun buɗe mana wani shafi ko wata fuska daga cikin shafuffukan wannan sura ta ta tazabun mai albarka ko mawdu'an da suran suke tattaunawa a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma asaba bi musibatin illa bi idnillah ko baka san larabci ba dama malam Bahaushe ya aro maka kalmar masifa ka san masifa ka san ma'anar ta to daga musiba ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata jarrabawa da wata masifa da wani bala'i da zai faru a bayan ƙasa a ɗaiɗaikunku ko a ku ko gaba ɗayan al'umma illa bi iznillah face sai wannan masifar da wannan jarrabawar ta kasance a da'ira ko cycle ɗin abin da dama Allah ya san zai faru kuma ya rubuta shi ya kaddara shi ya san zai faru kuma dole ya faru ta yadda Allah ya tsara zai faru lafazin ma asaba an kaskance balaga mai zurfi a ciki ma asaba babu abin da zai samu ko zai faru ko ya faru da wane ya samu wane sai ba a faɗa bi yashmala jami'al musali bi shatta fi'atihim wa ashkalihim domin kalmar ta game dukkan wani wanda kwakwalwarka za ta iya hararowa da shi ya shiga ma asaba rajulan min musibatin illa bi idnillah ma asaba imra'atan min musibatin illa bi idnillah ما أصاب قوما من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب أمة من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب رئيسا من مصيبة إلا ما أصاب حبيبا من مصيبة ما أصاب عدوا من مصيبة إلا بإذن kowaye ya shiga cikin ma asaba min musulatin shi yasa aka cire mafaulun bihi din ba a ambaci waye abin zai fada masa ba saboda ya game kowa ina fata mun fahimta ma asaba min musibati illa bi idnillah musiba daga asaba yusibu isabatan musiba abin da yake samun mutum a asalin kalmar yana iya kalmar ma'anarta tana iya game abin da yake na farin ciki ko akasin haka asabtu khairan wa asabahu fitnatun ko asabatu fitna ko in asabahu khairun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران هذا أتى أن بس إصابة أكن da بشر to asali yana iya gamewa to amma yau da gobe jibi sai larabawa suka fi karkatar da kalmar asaba da wacce take da alaƙa da musiba a kan sharri ko kuma abin da zuciya ba ta so ko kuma abin da yake ya mutsa hazo ko kuma abin da yake kawo damuwa ya kunci a rayuwa kun fahimta kamar yadda abin da yake ƙara tabbatar da ma'anar farko na gamewar ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا yana da matuƙar muhimmanci mu gane cewa wannan ayar a ƙur'anance tana daga cikin manyan ayoyin da suka tabbatar da al'imanu bil qada'i wal qadar al'imanu bil qada'i wal qadar ma'ana yin imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake hukunta faruwar abu kuma ya riga ya kaddara faruwar za zo min sharhi a gaba insha Allah wa man yu'min billahi yahdi ƙalbahu wanda ya yi imani da Allah ya haɗe kalbahu ko na haɗe kalbahu ko yi da kalbuhu ko ya haɗe kalbuhu rawoyi mutu ingantattu da waɗanda suke shaɗa. kamar yu'min billahi yahdi qalbahu Allah zai wanda ya imani imani na gaskiya Allah zai shiryar da zuciyarsa ya shiryar da zuciyarsa ga mene ko dai ya shiryar da zuciyarsa zuwa taslimi ni kauya total submission ga Allah ni kauyar da zai yi ga Allah tana da alaƙa da abin da ya gabata ma asaba bi musibatin illa bi idnillah masifa ta same shi jarrabawa ta same shi da yake yana da imani to yana da shock absorber yana da abin da zai rage masa raɗaɗin masifa da jarrabawa da ta same shi من أسامي ني يهدي قلبه بمعنى التسليم لله ميك أو ياجا الله سودا يا سنتي ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يرجع الموت أو ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يجعله مهتديا ومهديا ذا أشر يد الشيء zuwa ga yin abin da yake shi ne daidai a daidai kan wannan bigire na masifar da ta same shi ko kuma fa'ida ta gaba ta sanadiyar masifar da ta same shi imaninsa sai ya taimake shi ya samu shirya da dacewa to in ya ci jarabawar da ta same shi to sai a ƙara datar da shi zuwa ga shiriya wallazina dauza da hunhunan. wa atahum taqwahum ziyadatul huda saboda ne saboda imanin su da suke da shi jiya an samu yu'min billahi to sai aka sami yahdi qalbahu sai shari'a ya zama nurun al'anwa mun fahimta wa man yu'min billahi yahdi qalbahu ma'ana ta uku Allah subhanahu wa ta'ala zai datar da shi zuwa ga kurici da shi ya kamata a yi furuci da shi lokacin da aka samu kai a masifa amma wancan ma'anar ta farko ta a taslim taslim amalul ne aikin zuciya ne aikin zuciya aka samu sannan yanzu ga ma'ana ta uku sai aka samu aikin aikin gabbai shi ne dama kuma ai gabbai wakilai ne na zuciya abinda zuciya ta cika ta tumbatsa da shi su ne ko shi ne yake bayyana a kan gabbai an fahimta? masu wannan fassarar suka ce yahdi kallahu a nan yahdihi lilistir da الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كتك تكت أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله يسمى أولئك هم المهتدون wa man yu'min billahi yahdi qalba humul muhtadun لأن يقولوا ما ينبغي أن يقال عند حدوث أو أو حلول المصائب domin a tabbatar maka da cewa akwai alaƙa da abin da suke kuruci da shi na inna lillahi da kuma hidayar da suka samu wacce Allah ya rufe ambatanta a cikin wa'ulaika ika humul muhtam. Hada ai wannan ma'anar dangariya ce. Yawwa. yar gangare ce wa man yu'min ya yahdi qalbahu ma'ana ta gaba su ga malamai suka ce yahdihi lis sabr ko yahdihi ila sabr sai Allah ya datar da shi zuwa ga haƙuri waɗannan fassarorin in ka kalle su kuke la'akari da su za ka ga kowanne yana da tasirin da yake bayarwa kuma za a iya haɗe su gaba ɗaya a at-taslimu lillah sai da Allah sannan a samu mai na biyu mana ta biyu shiriya wacce za ta gadar da ya ƙara samun dacewa da wata shiriyar sabuwa sai zama masifar ta zama masa gobar titi ta ɓangaren ƙara samun hanyar samun lada. Ko ma'ana ta uku ya dihi alistirja ya ce 'Ina lillahi ko inna ilaihi rajuwa yana daga cikin datar wanda Allah yake ma bawa lokacin da jarrabawa ta same shi abin da zai fara faɗuwa a ƙwaƙwalwarsa cewa daga Allah wannan jarrabawar take sannan ya miƙa wuya ga Allah sannan ya yi furici da lafizan da Allah yake so ya da su inna lillahi wa inna ilaihi idan masifa ta samu mutum ya fara da cewa ya shiga uku ya lalace to bai da ranar fitowa ya shiga talatin ne ba uku ba mun fahimta idan masifa ta faru mutum ya fara shi kenan ya ja mutu to aiko ya ja miki haka nan zai ja ki har ki abin ya tsinke ba inda za abin da zai kuru. amma daga cikin bisharar da Allah ya yi maka duk lokacin da masifa ko jarrabawa ta same ka kuma dole rayuwar nan sai da jarrabawa idan ka ji a matakin farko ka fara inna lillahi to wallahi kai murmushi kamar yadda ake cewa ka sa ruwa a ƙasa ka zuba ruwa a ƙasa ka sha saboda ko shakka ba mu ha Allah ya riga ya alƙawari ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kuma kafin nan ake ce wa bashir samiri bishara na abin da zai sami kan alkhairi saboda haka mu tarbiyyantar da zukatanmu a matakin farko na kullowar masifa ko jarrabawa mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƙara ma da Allahumma ajirni fi musibati wa khulqni khairan minha Allah ka bani ladar wannan jarrabawar da ta same ni sannan ka musanya min da abin da ya fi kai. saboda babu mamaki a ilimin ka da tunaninka ne kake ganin wannan masifar masifa kila a mahangar hakika kila wannan masifar ni'ima ce amma ba za ta bayyana maka ba a matakin farko sai gobe sai jibi sai gada shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al shi ne musawwir hmm? shi ne wanda yake jujjuya abubuwa yadda yake so ta yadda yake so a lokacin da yake so ta fuskar da yake so ga wanda yake so kuma la yus'alu amma ya ba wanda yake ce masa ne. wa man yu'min billahi haɗe akwai a ta gaba na da qalbahu nuna azama Allah ne majibinci yin haka sai ya haka ya amfani da nuna wacce take nuna isa da kasaita wanda wannan yake nuna ba wanda ya ce in ba Allah wa man yu'min billahi ko yuhda qalbuhu za a shiryar da zuciyarsa ما لم يسمى فاعل أما وعيده الله سبحانه وتعالى أقول قراءة شاذة ومن يؤمن بالله يهدى قلبه يهدى بمعنى يهدأ أكي حزتم أكي حزتم حمزة يهدأ من الهدوء والسكون معنى جميل wa man yu'min duk wanda ya yi imani da Allah ya yarda da cewa masifar da ta same shi daga Allah take ya da qalbuhu Allah zai ma zuciyarsa cikin natsuwa ya walwalar zuci min al-hudu'i was-sukun kun fahimta a ka'ida kuma kamar da muka sha faɗa a majalisun Qur'ani duk lokacin da kira'o'i suka zo har wacce take kira a shadda wacce ba ta kai mutawatira ba idan ma'anarta ta zama ma'ana ingantacciya to yustanasu biha inda a tafsir ana haskakuwa da haskenta a wajen tafsiri ga wannan ya da kalbuhu ma'ana ne mai kyau wanda yake kara tabbatar da ma'anonin da kira'ar mutawatira ta tabbatar. Kamar yu'min billahi yahdi qalbu yahdi qalba ko wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masanin komai ne bi kulli shay'in alim ba abin da yake koyuwa ga Allah ko ba abin da bai cikin da'irar iliminsa ko sanansa daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci da ya kamata mu ambata shine haɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalba kamar yadda muka ce wannan aya ce da take nuni zuwa ga tabbatar da ɗaya daga cikin rukunan imani al-imanu bil qada'i wal qadar ko al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi abinda Allah subhanahu ta'ala ya hukunta faruwa ya kaddara faruwa ya inganta manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi ingantacce awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam فقال له اكتب فقال يا رب ماذا أكتب فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة abinda Allah ya fara halitta alƙalami Allah subhanahu wata'ala sai ya bashi umarni ya ce uktur ka rubuta yi rubutu sai alƙalami ya ce ya ram ya ubangiji na ne zan rubuta ya ce ka rubuta abin da zai faru makadiran halaye duk abin da zai wakana zuwa tashi alkiyama ta rubuta a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce الله يا رب تمقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى يا رب جئ ابن جزي فارو أباين أساد حدثو كافن هلتر سميدك السيدة شكرا جبو خمس أرقم إنا لك أنا ذلك في الكتاب المسؤول وكل شيء أحسناهم في كل شيء Allahu akbar wannan wani irin iko ne wata irin buwaya ce wani irin ilimi ne wannan bokai yanzu ka san shekarun da sammai da ƙasai suka yi daga halittar su zuwa yau yanzu dan Allah wannan bai isa ya natsar maka da zuciya ba me zai firgita ka da duniya nan bayan komai a rubuta shi ya sa ma malaman aƙida lokacin da suke magana a kan alqaba'u wal qadar nan sai ka ji sun ambaci wasu rukunai waɗanda dole ne ka yarda da su a babin alƙaba wal ƙadar domin su ƙara bayyana masa ikon Allah da mulkinsa ta ɓangaren ƙaddarawa da hukuntawa Ka su ce a ƙaddaran nan da ake magana ka yarda da cewa dole ne duk abin da zai faru ilimin Allah subhanahu wata'ala ya gane shi Allah ya san shi tun kafin ya faru kuma zai faru ne a bisa yadda Allah ya tsara ya hukunta sannan bisa ilimin Allah ba zai saba ba mace ce hujja a nan sanin Allah subhanahu wata'ala sanin Allah subhanahu wata'ala a kulle shayin ahsaynahu آه الله الذي wa سبع سماوات ومن الأرض يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لو ku sami yakini tabbatacce cewa ilimin Allah ya gama komai Allah ya san komai inna Allah la yafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama' huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha abu nabi daga cikin rukunnan alqada wal qadar shine ka yadda da cewa komai innan da Allah ya sani ya kaddara faruwarsa to kuma komai Allah ya rubuce shi ya kaskance وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا ما كتب أي ما قدر ما كتب ما كتب كتابته كتاب يجوز الوجهان abinda Allah ya kaddara kuma ya rubuta shi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba an kididdige an taskance yanzu ƙasa da take gani ai tana da ƙwayoyi to ya ce ka ka gane tumbatsar ilimin Allah da tumbatsar taskancewarsa da abin da ya taskance na iliminsa kwayoyin ƙasa an san adadinsu an san kowace kwaya a ina take kuma ba ta iya motsi daga inda take ta je wani waje sai da izinin Allah. To idan kai haka cikin tafin hannun kwaya nawa ka ɗibo na ƙasa. Yana cikin rubutun Allah, yana cikin ilimin Allah. Ko ka gane ma'anar Allahu hmm. Ko ka gane ma'anar ilimin Allah? kowai ka gane ma'anar wa kake bauta mawa yanzu wanda yake da wannan ikon har wani yana firgita ka har wani kana ganin zai maka kafa kan arzikin da shi ya rubuta maka amma qadarullah haqqa qadari والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه shi. Me ya rage? sai tasbihi subhanallah to na biyu ka san cewa komai Allah ya rubuta na uku ka san cewa ba abin da zai faru daga cikin abin da Allah ya kaddara ya rubuta ɗin kuma ya san shi sai da mashi'arsa ya ga dama ne hakan ta faru amma ganin damansa ba yana nuna yana son abin so na kauna ta shari'a ba an fahimta amma ya so ne ya faru saboda ne idan ka kore ma Allah mashi'a to ka kore masa buwaya da kudura da iko an fahimta hmm. ina tuna ɗaya daga cikin masu ɗan falsafa na mu'tazila da da ‘yan ƙadariya wata ranar haɗe da wani ba majuse, inda ba majusan nan kaga da imani ba to shi kuma wannan da ake magana da shi abokin hiran shi kuma yana ganin cewa a kore ma Allah mashi'a Ana duk abin da kaga ya faru ba Allah ne ya so ya faru ba Allah bai da ikon hana faruwansa kaga tauye ma Allah buwayar su da mulkin su eh wannan mutumin ya ce ma wannan ba majusan mai bautar rana ita masa me yasa ba za ta tafi musulunci ba sai ce saboda Allah bai so ba ga yana masa martani ke sai ya ce a Allah bai so ba eh ya ce ko idan ina so in imani me zai faru ya ce idan kana so kai imani ya ce oke na so in yi imani amma Allah ne bai so ba sai ce ku waye ya hana ni yin imani a ce shaitan ne ko Allah bai so ba shi kawai ba majusan ce yake to shaitan ya fi karfi kenan to ka banni tare da mai karfi kaga yadda ya amfani da logical abin nan kwakwalwa da abin nan wajen abin nan to inda suke samun matsala shine ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa da shi sannan ka kore masa duk wata siffa ta tawaya ka tabbatar masa da duk wata siffa ta tamara kore ma Allah subhanahu wa ta'ala mashi'a ko kore masa mulkin sa ne da buwaya waɗanda kuma suke amfani da mashi'ar Allah wajen tabbatar da cewa duk abin da suka yi kuma Allah ne ya ga dama shi yasa suka yi wannan sun shiga tafarkin bata din kakanninsa a bata ma sun riga sun ambaci wannan kuma Allah ya ba su amsa law sha Allah ma ashrakna wala aba'una Allah ma ya bude ayan da cewa sai ya kullu ladina ashraku ko haka nan Allah subhanahu wataala ya ce eh, wa qala alladhina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una haka nan suka ce kuma lausha ar-rahmanu ma abannahu da ake magana akan bautar mala'iku suka ce wannan bautar ta mala'iku da kuka ga suna yi inji ai Allah ne ya so da Allah bai so da ba zai bari ya faru ba kaga wannan waƙar shaitan amma kuma wanda yake wannan tunanin yanzu ba zai zo ya ɗauki yatsar sai ya sanya a cikin wuta ya ce in ta ga yatsan nan ta ƙone Allah ne ya so in ta ga bata ƙone ba Allah ne ya so ko ya arba da titiri a kan titi ya fuskance ta ya ce in ka ga an take shi Allah ne ya so duk ba zai wannan ba to me yasa ba za ka yi jaji ka kafa hujja da mashi'a a abin da ya shafi rayuwa ba amma kuma za ka yi akan abin da ya shafi ibada ko sabon Allah da kake yi wannan bani ne dai mai faɗin gaske saboda yanayin lokaci gyara mu ci gaba ɓangare na hudu wanda yake da alaƙa da wannan mashi'ar hujjar da su mashi'ar su mata sha'una illa in ya sha Allah rabbul alamin ko da makamantan irin waɗannan ayoyi bangare na hudu wanda malama akida sai bata wanda labud da min hutu al-imani bil qada'i wa qadar a wajen imani da abinda Allah ya rubuta ya kaddara shine ka yarda cewa Allah ne ya halicci wannan abu da yake tabbatar da wannan tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi Allahu khaliqu kulli shay ne ya halicci komai wallahu khalaqakum kuma ta'malun ko amma kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci komai sai ya nuna maka hanyar shari'a da hanyar fata inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura wa hadainahu sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma zuciyarka ko aka ba zuciyarka dama ta so yin abu ko ta ƙi yin abu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana hukunci ne akan ayyukanmu bisa ga abin da zukatanmu suka taskance na niyya na wannan aikin da muke. ko mun fahimta abin da muke nufi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat laha ma kasabat abinda ta aikata ba physical aiki bane kawai misali sai raka'a biyu kawai ya Allah nayi raka'a biyu a bani lada ko kuma misali ga wani ya kurɓi misali giya kurban giya haramun ne ko ko misali ko amma Allah yana hukunci ne bisa abin da mutum ya aikata da niyya ya kurbi giya amma bai san giya ba ce akwai laifi yaushe kurɓan giya zai zama laifi ya san cewa giya ce kuma ya kaga ashe ukuwa tana zuwa ne tare da niyyar da kai kuma Allah ya baka cikakkiyar dama kai niyyar yayi sallah yayi raka'a biyu zai samu lada in yayi niyyar sallah amma in yayi da niyyar exercise ne ba ولها ما كسبت وعليها ما ma ما كسبت بقصد النية shi yasa a wannan babin na yarda da hukuncin Allah a babin ayyukan bayi yana da kyau mu gane cewa su kansu ayyukan gabbai an sanya su ne su zama testimony su zama masu shaida na abin da zuciyarka ta kulla ko ta fahimta shi yasa babu ukuba ta kai tsaye akan ayyukan zahirin sai abin da yake da alaƙa da zuciya mun fahimta mun fahimta Allah ta'ala ala yadda da cewa Allah ya kaddara komai ya rubuta yana taimakon zuciya da abubuwa guda yana taimakon zuciya ba za ta ɗimauce ta firgice ba idan masifa ta same ta saboda ta san Allah ya riga ya rubuta kuma I can I can do otherwise ko in ma za ka yi kana so ka yi aka san haka ne za ka yi Allah kuma maka kame kauya ga Allah a baka lada an fahimta ko da ka yarda da cewa Allah ya riga ya hukunta abu to yana taimakon zuciya ka yarda da hukuncin Allah amma kuma yarda da cewa an rubuta ba zai zama hujja na inshanta cewa saboda in an tambaye ni me aka rubuta ai ban sani ba Kada haka ka tashi kai abin da za ka iya mun fahimta kuma yanzu in aka kawo maka abinci uwar gida ta kawo abinci na turbi aka aje a gabanka kada wani ya ce yana jin azumi amma dai misali ne aka kawo abinci ga shi yana turbi yana kanshi kaza da sauransu ka ce ga abinci a gabana in Allah ya sa zan koshi zan koshi ko na ci ko ban ci ba in Allah ya yi ba zan koshi ba ba zan koshi ba ko na ci saboda haka bari in zuba masarautar Allah ido me za ka yi za ka wani kokari za ka miƙa hannu za ka tsinko za ka in ka sa ma a bakin ba za ka ce ikon Allah ba zai iya narkar da abincin nan sarrafa ya shige ciki na a sai ta tauna da aiki kan fahimta to abu na biyu a ɓangaren rayuwar mu ta yau da kullum yarda da hukuncin Allah da abin da ya rubuta a zamantakewar mu yana mana wani taimako taimakon da yake mana shine duk wanda ya yarda da cewa Allah ya rubuta komai ba za ka taɓa samun shi da hasada da Allahu akbar ba zai yi ba shi yasa za ka gane cewa hasada tawaya ce a babin shi yasa za ka gane cewa mai imani cikakke baya hasada duk wanda ka ga wannan hasada akwai tasgaro a babin imani tare da in na san cewa wane da ya sai mota ko ya ƙara kaza ko ya samu kaza Allah ya rubuta masa ko shi kanshi wanan nan fa ko bai so bai isa ya hana kanshi samun wannan abin ba yanzu ga wani misali shi kullum an fira da shi ya ce wallahi shi dukiya ta taru bai santa ya fi son matsakaicin arziki kaga bin so to amma Allah a iliminsa da rubutunsa ya riga ya rubuta tanko zai yi kuɗi to ko tanko ko bai so ya kuɗi bai isa ba hmm. dole sai ya yi ko da kullum tanko da kuɗi sun shigo zai fitar to sun dinga zuwa kenan mun fahimta wa ma an farko min shi ba mu yi wani ya ce da ma shi ne tankon ko ko haka abin ce, to ba wai akan abin da na na na na samu bane ina so ko abin da ba ta sanne ne amma na alfairi Allah ya rubuta maka ina to wanda ya fahimci wannan dan Allah yana da lokacin da zai ba wani hasada babu abin da za ta yi wallahi zuciyar bawa tana kaiwa wani mataki na sanin Allah har ta kai ga ba ta jin komai sai jin daɗi idan wani bawa ya samu wani alheri Allahu akbar saboda zuciyar ta san cewa wannan abin an riga an yi fahimtar zai zo wajen wani in bai zo wajen shi ba ba a rubuta ni zan samu ba sai wani ta bai isa ni abin da zan yi ba zan samu ba sannan zafin nema ba shi zai saka samu ba wa ma mujahadatu al-insani tusiluhu rizqan wa la da'atu al-insani taqahu lakinnahum kullifu khilfan falasta tara mustarziqan wa si wal ghayati tu'liqu kaka ibnu abi zuraik al-barzani yake cewa wa ma mujahadatu al-insani tusiluhu rizqan ba zafin neman mutum yake sa ya samu wala da asul insani tsakabuhu ba kuma kasalarsa ba ce yake sa ya samu kuma ba basira ba ce ba littafinka da kwakwalwarka ba in karatu ne ga wani can bai iya rubuta sunan shi ba amma kuma ya ɗauki profesoshi da phd holder da su suke masa aiki kuma sai abin da ya ce ko ba haka ba attajiran ƙauye ko inda Allah ya musu arziki kuma suka zama su ne attajiran birni musa da nama na su bayan da aka iya sai dai ka musu da hasada Allah ya riga ya rubuta musu na taɓa karanta wani wani report da daɗewa a kan drop out daga makaranta waɗanda suka a america ka ce da aka bi jirgin su suka fi yin arziki masu sun dubgiyar ɗin nan duka duk su ne kama masu first class abin nan su ma'aikatan masu kuɗi ne ƙwarai da gaske masu first a makaranta ma'aikatan amma ba ku nemi ba kada ka yi da second ka nemi first class mun fahimta duka wannan jama'a me yake faɗa نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما الله أكبر كم عالم يسكن بيتا بالكرم وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم دار الزرع الله أكبر hikima yake cewa so nawa ne zan ci karo da mai basira mai ilimi ne karatu gashi nan yana zaune a wata bukka gidan shi dan kaman a rufe shi da bango saboda kuncin gida wa jahili ga wani jahili bai san komai ba ya qusurun tsoron yana da palace palace yana da garden yana da kaza ina cika da mamaki ina kallon ikon Allah sai ya ce lamma qara'tu qawlahu subhanahu nahnu qasamna bainahum zaral mira lokacin da na karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zukur nahnu qasamna bainahum Mune ne muka jibinci raba musu arziki zalal mira sai aka samu rabon aljama wa'isa ya ce ba haka ba wa'isa ya ce a canza wa'isa ya ce a'a da dai wani aka ba ina da zalin tsaro amma ya tsaro sai Allah ya ce wa in min shay'in illa indana haza'iluhu wa ma nunziluhu illa bi qadarin ma'lum wa ma nunziluhu illa ala man nasha'u wa fi man nasha'u wa mata nasha'u wa aina nasha'u bi qadarin ma'lum ولو بسط الله الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بقدر ما يشاء الله يشاء mu ne muka mutane mu Allah ya ce shi ya fi kowa sanin abin da ya cancanci kowa wasu mutanen da za a baje masa duniya da baga wutar abda sun dinga sheke aya suna ta'asa a bayan kasa wani a ilimin Allah Allah ya sani sallolin da yadda yake kulawa da su da ɗan zumuncin da yake da zarar ran da ya kai biloniya zai jera to kuma Allah ya san cewa shekara arba'in zai iya bar duniya to kuma dukiyar nan za ta zo ne a daidai lokacin yana barin shirin barin duniya gara har ya zama duniya ya ci gaba da sallah ya koma ya samu wa innal akhirata la hiya al-hayawan hmm. mun fahimta amma dai rabbana atina fi dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban ai dai a dai din ayamu ta din ko yawa <laughs> ni'mal malu salih yawa a ɗan haɗa ga dai tsabar kuma ga addini ko Allah ya ba to amma dai saƙon shine mu gane cewa ma'aunin da muke auna rayuwa da shi ba shi ne ma'aunin da yake wajen Allah ba kamar yadda a baka arzikin hanyoyi su buɗe ba ya nuna cewa Allah yana son ka yana nuna cewa kai ɗan gata ne a wajen Allah ko ka samu mulki ce ai wannan abun Allah ya so ne yana son mu ya sa muka samu a'a akwai al'irada kauniya akwai al'irada shar'iyya Isa Allah yana ba da dukiya da duniya ga wanda yake so ga wanda baya so sai dai addini da lahira baya baya ba sai ga wanda yake so an fahimta da haka buɗewar ƙofofin arziki baya nuna wai kai ɗan gata ne a wurin Allah baya nuna kai yardajje ne baya nuna kana da kima a'a eh, yaushe ne kake da kima shine hanyar kuɗin ta buɗe akan alkhairi hanyoyin suna ƙara buɗuwa kana ƙara bin Allah kuma kana kashe su ta hanya mai kyau kana neman yardar Allah da dukiyar kuma dukiyar bata shagaltar da kai ba kuma ka mai da dukiyar tsanin da zaka tata a je birnin yardar Allah wannan shine alamun cewa dukiyar ta alkhairi ce da rike an fahimta kullum eh, musibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul A nan kuma Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi suwaye suke faɗan lan na illa ma katama Allahu lana mu'minai da su ne wa man yu'min billah yahdi qalbahu Allah zai shiryar da su zuwa furinci da ɗaya daga cikin ma'anonin furinci da abin da Allah yake so ko gashi sun yi furinci da abin da Allah yake so a ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun yi furinci da abin da Allah yake so a ina da suka ce lan na illa ma katama Allahu an fahimci alaƙa tsakanin ayoyin idan zuciyar bawa ta san Allah kuma ta yarda da cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya rubuta komai Ko zuciyar tana kai wani mataki na yarda da abin da Allah ya hukunta har sai ta kai tana jin gardin jarrabawa amma jin garɗi na alkhairi me nike nufi da jin garɗi tana ma jarrabawar kallon cewa za ta iya zama ƙofan alkhairi tana ma jarrabawar kallon cewa a ƙarƙashin wannan jarrabawar akwai wata hikima da Allah ya birne wanda ban sani ba kuma so nawa nawa ne jarrabawa ta rikide ta zama alkhairi ko nawa ne jarabawa ta zama sanadiyar farin ciki da walwala an yi da yawa kuma kowa daga cikin mutane da za ka ba shi dama a kila a rayuwarsa ba zai gaza haɗa maka wani abin da ya faru da shi wanda yake ganin cewa damuwa ce amma <clears throat> daga baya zama ta alkhairi kuna tuna a karatun alwasa'il mufida mun taɓa ba da labarin wani bawan Allah da dattijo ne mai lazumtar sallah a cikin jan wata rana ya fito sallah daga gida zai tafi masallaci dama da ido ɗaya yake gani ɗayan idon baya gani da shi saboda jini ya koma wajen abubuwa da matsaloli jijiyoyin sun sandare sun daskare bayan la'asar irin masu fitowa sallar magariba tun kafin ma lokaci ya yi. ya fito to tsakanin gidan shi da masallaci sai ya kutsa ta tsakanin inda yara suke kwallon la'asar irin masu jira a kira sallah ne su tashi to tunda ba a kira ba kaga za su ci ba can wani yaro jarumi sai ya cin lobon da ƙarfi ba ta tsaya ko ina ba sai a kan idan bawan Allah ne kuma idan mara gana a sarrafa ne da cije ya fai yara suka zo su ba kowa ne ne kaza aka tattara shi aka kuma da shi gida jini yana gangarowa daga fuskansa aka share jini ana ta sharewa ana sharewa sai ganin daga Allah yanzu ba jarrabawa ba ce ta zama alkhairi hmm. yanzu wannan yaron jarumin da ya wulolo kwallon ba ya kamata a biyar shi ba ya kamata dangin wannan dattijan su kara kara su haɗa masa su kun fahimta so nawa ne aka wulolo maka kwallo ta faɗo cikin rayuwarka gobe da jibi idan hawaye ya gangaro daga fuskanta na damuwa in kai haƙuri kuma zai zama farin ciki in fahimta ina ina faɗan wannan ina hango shi ga su nan gabas da yamma da arewa zai tsara mana ɗaya da wani bawan Allah da yi ne yana yana karatu a ɗaya daga cikin universities na saudiya kuma yana karanta likitanci ne yaron duk da ya fi shekara ashirin da hudu da biyar ba haka wata rana sun fito daga university suna ƙofar jami'a ko suna jiran mota ko suna jiran wani abu dai suna dai bakin titi adadi ne ɗan yawa sun fi biyar bakwai haka sai ga wani irin samarin nan an ta cife da tuki ya taho a guje shi kuma sai su tiyarin mota ya kwace masa wallahi ikon Allah bai kwashe kowa ba a cikinsu sai wannan saurayi da yake karatun likitanci ikon Allah yanzu an samu jarrabawa ta farko ma a sababin musulatin ta samu ko ɗaya jarabawa ta biyu sai motar ta yi hitin ɗinsa ta bige shi ta wajen ɗinsa to me yasa ba a kai ba me yasa ba a kafa ba me yasa nan wajen ya fi taɗuwa biyu aka kwashe shi da dama university da suke titi akwai titin hospital nan da nan aka kwashe shi aka shiga da shi asibiti na makaranta to ikon Allah malamin da ko likitan da zai masa aiki sai daga cikin manya-manyan profesoshin jami'ar kuma yana koyar da shi aka zo aka masa gudunmawar gaggawa fesar nan da sauransu da ya dawo hayyacinsa aka duba aka yi hotuna na jikinsa da sauransu aka gane cewa ɗaya daga cikin kodarsa kodarsa ta wannan ɓangaren da aka bige shi tana bleeding tana fitar da jini dole a cire dole a cire ta in ba haka ba za a samu damuwa aka zo aka sanar da shi ya ta inna lillahi ya shiga damuwa aka ce amma wannan fa ita ce mafita gaba in ba a yi wannan ba to abin da zai biyo baya zai iya cutar da kai zai iya sanya rayuwarka a cikin hatsari sai ce ko bi yi aka cire to kun san a ka'ida bisan da aka cire wani abu a jikin mutum likitoci sukan dan ɗebi wani bangare sai a kai lab a je a yi bincike a kai da aka je aka yi sai likita ya ga abun mamaci sai ya ce yana so ya ga ya shigo wani domin ya duba shi saurayin nan wanda aka cire masa koda da ya zo ya same shi abinda ya sa na tuno da kisar kenan sai ya ce ya kira sunan shi a tuminu bin kaba'i wal kadar na yadda da alkaba wal kadar sai ya ce a ah, sosai na yadda sai ce a ba yadda nake nufi yadda ta baki ba har zuciya ta yadda da abin da sai ce eh, sai yaro ya ce to me yasa kake mun wannan tambayar sai ya ce ni ma na yi imani da kaza da hukuncin Allah da kaddararsa amma ban taba ganin shi hakikatan ba sai a kanka Allahu akbar sai ce ne ya faru sai ce abun mamaki kodarka da muka cire aka je aka yi bincike a kanta alam sai muka ga ashe ta kamu da wata tafarfakun kansa a matakin farko nan da wasu 'yan shekaru kansa zai mai kodarka kuma za ta watsa a ɓangaren jikinka za ta halakar da shi ya ce sai na cika da mamakin yadda Allah ya kaddara maka accident kai kaɗai motar ta bige kuma a ɓangaren ka na wannan ɓangaren kuma kodar ka ta samu matsala yanzu muka cire ta an rabu da kansa yanzu ka gane yadda Allah yake rubuta abu ko nawa nawa ne matsalolinka koda ce da ta kamu da kansa Allah ya hana ka abu don kada ka kansar ta fantsama a jikinka kai kuma kana nan kana ta tagumi har yanzu bai samu kaza ba wani yanzu ya samu wani kaza bayan wannan abin da ka samu da yanzu kana tabar saboda haka yadda da hukuncin Allah yana koyar da mu natsuwa da da da da da miƙa wuya ga Allah da rashin damuwa da abin da akan abin da ta rasa ko abin da ka samu da kai la ta alama fata kuma za ta fasu bi ma ko ko da haka ka ƙara shimfiɗa zuciyarka a babin yadda da hukuncin Allah da abin da Allah ya kaddara kuma ka kyautata ma Allah zato akan duk abin da ya same ka a rayuwa ajaban da amri mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا ذلك إلا لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دل أبن شأوى يا جمع بينا أكلم الربوب مؤمنين idan abin farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah sai Allah ya rubuta masa ladan godiya idan ya yi haƙuri sai Allah ya rubuta masa ladan haƙuri ba wanda zai samu nage daɗi goma nan ta ɓangare guda biyu in ji manzan rana ta salama sai yi ƙoƙari ka tarbiyyantar da zuciyanka akan haka akwai natsuwa akwai ƙara kusanci ga Allah subhanahu Ta'ala, akwai raguwar damuwa akwai gamewar farin ciki a sassanin zuciyarka sannan kuma akwai rage tamfarwar zuciyarka da duniya wacce za ka rayu a cikinta ka banta ko ka shirya ko baka shirya ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh